بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ‘yan uwa masu girma ‘yan uwa masoya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ‘yan uwa da muke haɗuwa da su a cikin lamarin Allah cikin lamarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama munasabar wato karatun hadisi da muke yi a wannan zawiya mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah, idan ba a manta ba a yau in Allah ya yarda a ah, za mu tashi babul ihlali min albadha'i wa ghairi halil maki hajj idza kharaja ila babin da yake mana magana game da wato hukuncin yin harama daga fili wato filin makka ko waninta ga wanda yake mazaunin makka ko kuma wato alhaji idan ya fita zuwa mina a ina ne hukuncin yin wato haramarsa ga umra ko ku aikin hajji wanda yake a mazaunin maka kenan ko ko kuma wanda ya zo maka da nufin ya ibadar tamattu'i ya zo da wuri an gane ya shigo yana cikin garin makka wasu ila ada'u an tambayi a ɗa'u bin abi rabahin anil mujawi game da wanda yake mujawara a garin makka da nufin ko ya ta'ila ko ya zo ne da nufin wato ya yi wato mutabacci ne ya zo ne da nufin ya yi umura, wato ya yi tamattu'i a to aka ce hukuncin sa ya yi wato yi bil hajji wato ya yi talbiya da aikin hajji qala yake cewa kana min umar radiyallahu anhu ma yulabbi yawm at-tarwiyah yace abdullahi dan umar Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da su ya kasance yana yin talbiya ranar tauriya ranar takwas ga watan zulhijja idza salla zuhura idan ya sallaci sallar azhar wasawa ala rahilati ya kuma tsaya ya daidaita wato akan taguwarsa sannan ne yake yin wato talbiya wa qala abdul maliki wato abdul bin marwana ya faɗa an ada'in daga ada'u an jabirin radiyallahu anhu daga jabir dan abdullahi Allah tabaraka wa ta'ala ya darsu yace qadimna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fa ahalalna hatta yawm at yace mun zo tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mukai wato tahalluli har sai ranar takwas ga watan zulhijja wajen alna makata bi zahari labbaida muka sanya wato muka yi tahalluli da umuranmu kenan a ya ce wajen alna makata bi zahari bi zahari muka sanya makka a bayanmu labbaina bin hajji muka yi wato yi talbiya da aikin haji wa qala abu zubair an jabir abu zubair ya faɗa daga jabir suka zo suke nuni da cewa tsaya a bisu su na su shugabanni حدثنا علي سمع أبا بكر بن أياش حدثنا عبد العزيز لقيت أنس يتي ناغ أنس وحدثني إسماعيل بن أبانا حدثنا أبو بكر أنا عبد العزيز قال خرجت إلى من يتي نافتا إلى من يزوى منا يوم التروية رانا رانا التورية تقص قوة ذو الهجرة فلقيت أنس سينا غمر سيدنا أنس رضي الله عنه ذاهبا على marin yana tafiya akan jaki yana tafiya makka akan jaki faƙultu sai na ce aina sallan nabi sai salama ha za yau mazura aina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hazal yau azura aina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci sallar azhar a wannan rana takwas ga watan zulhijja qala unzur haisu yusalli umara uka fa salli ce ka tsaya ka ga yadda mutanen ka suka yi sallah kai ba kai sallah a wannan wajen da shugabanninka suka yi sallah to kai ma kai sallah a inda shugabannin naka wato suka yi sallah babu salati da minan babu hukuncin yin sallah a filin minan. mina na ibrahim bin al-munziri hadisana ibn wahab akbarani yunus an ibn shahab qala akbarani ubaydullah ibn abdullah ibn umara an abihi qala salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rak'atayn manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci raka raka'o'i guda biyu amina mana yi kasarun sallah azhar kenan ku wa abubakar wa umaru Usmanu, sadran min khilafati haka na sayyidina abubakar shi ma kasurin sallah yayi amina sayyidina umaru shi ma kasurin sallah yayi amina da kuma farkon mulkin sayyidina Usmanu, amma gaba an ci ya dire kasurin sallan inda an faɗi cewa abin da sayyidina usman idinin kasurin sallah a saboda yana da mata gane a garin makka wannan lokacin shi kuma mutumin da yake da iyali a gari ya ga shi ma dan garin ne bayan yin kasaru a gari an gane baya yin kasaru a garin shine wato ijtihadin da shi sayyidina usman wato yayi haddathana adam haddathana shubatu an abi ishaq al-hamdani an harisata bin wahab al-khuzai radiyallahu anhu qala sallabi nan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu aktsaru ma kunna qatlu wa amanuhu bi minan raka'atayn Ya ce manzan Allah salama ya yi mana sallah alhali mu muna mafi yawa da yadda muke da dai kuma muna mafi aminci ma'ana muna cikin zamowa amintattu amina manzan Allah ya mana sallah ya mana sallar raka'a raka'a haddasa حدثنا واتو قصيبة قبيسة بن haddasa na Sufiyanu, سفيان عن الأعمش an ibrahim an abdurrahman bin yazida an abdullahi radiyallahu anhu qala sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace nayi raka'a biyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma'a abi radiyallahu anhu raka'atayn ya kana sayyidina abubakar shi dai wannan kasarun tare da shi wa ma'a umara radiyallahu anhu raka'atayn sayyidina umar ma a zamanin sa ya yana halifanci shi ma raka'a biyu wato summa tafarraqat bikum ad-duruq sannan bayan na hanyoyi suka rika babbanta suka rika rarraba da ku fa ya laita hazimin arba'in rak'atani mutaqabbalatani yace kai cona ina ma dai ni ina da rabo a waɗannan wato raka'o'i guda hudun babu man babu saumi yomi arba'a babu wato hukuncin azumtar takwas wato tara ga watan zulhijja ranar arafa kenan haddasa ali bin abdullahi haddasa na sufiyanu an zuhuri haddasa na salimun kala samitu umair maula ummil fadili ce na ji umairu bararren ummil fadili allah ta baraka wata ala ya an ummil fadili shi ma ya karbo daga ummil fadili shakka shakkan nasu ya ce mutane sun yi kokonto yau ma'arafata rana arfa fi saumin nabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin a azumi a wannan rana ko ko baya yin azumi sallallahu alaihi wasallama fa asu ila annabi sallallahu alaihi wasallama bi Sharabi sharabin fasharibahu ummul fadl tace sai na aika wa manzo sallallahu alaihi wasallama abin sha dan mu tabbatar da cewa yana yin azumi a wannan rana ko ko baya azumi manzo ya sha daga wannan abin sha sallallahu alaihi wa sallama babu talbiyati wa takbiri iza ga dabin minan ila arafata babu talbiya da kabbara idan mutum ya tafi daga mina zuwa arafa حدثنا abdullah bin yusufa akbarana malikun amma mad bin بن ابي بكر الثقفي انه سال انس Wa مالك وهما غاديان minan ila الى عرفه yace ya tambayi Anas dan Malikin alhali su suna tafiya daga Mina zuwa Arafa kaifa kuntum tasna'una fi hadha al yawm ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kuwa kasance kuna aikatawa a wannan rana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala kana yuhillu mina minna al-muhillu wanda yake da hara yake nufi yayi wanda yake wanda cike kenan wanda ya nufin ya harama yana harama a tare da mu la yunkiru alaihi ba wanda yake musun hakan a tare da shi wa yukabbiru minnal mukabbir wanda yake kuma kabbara shi ma yana kabbararsa fala yunkiru alaihi ba wani shi ma ɗaya daga cikinmu da yake yi masa musun wannan kabara da da yake yi babu je da biyar rawahi yau ma'arafata babu a wato a yi garji rana arfa hada sana abdullahi bin yusufa akbara na maliku an ibn shahab an salimin qala kataba abdul malik ila al hajjaj allah min umar filaji Abdulmaliki bin marwana ya rubuta wa hajjaj bin Yusufa sallallahu cewa kada ya kuskura ya wa Abdullahi dan Umar a wannan aikin hajjin da za a yi faja abin Umar radiyallahu anhu sai dina Abdullahi dan Umar sai ya zo wato kofar Abdul wa ana ma'ahu yau ma'arafata alhali ni ina wato kofar Hajjaju alhali ina tare da shi rana arfa hina zalata shamsu lokacin da rana ta yi zawali fasaha inda suradiq alhajjaji hajjaji sai ya ƙara a bakin ƙofar hajjaju fakaraja hajjaju ya fito wa alaihi milhafatun mu'asfaratun alhali wato yana tare da wani mayafi yana sanye da mayafi wanda aka rina da asfar faƙala ya kita malaka ya abdurrahmani me ya sami ka ya kai abdurrahmani alkunyar wato da ake yi wa abdullahi dan wato abdullahi nan umar kenan fa an yake cewa arwaha mu tafi abdullahi dan umar yake cewa mu tafi bayan rana ta riga ta yi zawali a yi tafiya shi ne rawahi in kunta turidu sunnata idan ka kasance kana nufin sunna ne qala hazihi sa'ata a wannan lokaci za mu tafi Ƙala qala ya ce i eh. Ƙala fa zirni to kadakace ce na ta ufi da alara ra'si ha in je in watsa ruwa a kaina mana in yi wanka kenan sun ma su sannan in fito fa zara hatta kharaja al sai wato ya sauko har hajjaj ya fito fasara bayani wa bayana abi sai ya yi tafiya tsakani na da mahaifina inda salimu kenan salimu dan abdullahi ulto na nashi in kuntu tiridu sunnata idan sunna kake nabi fa qasuril hudubata ka takaita huduba kaka ce ka tsawaita a wajen huduba a yau wa ajilil ba. sannan ka gaggauta wato tsayawar sallah kenan faja'ala yanzu ila abdullahi sai shi wato hajjaju ya haɗu yana kallon abdullahi zina abdullahi bin umar ya ji abinda salim ya faɗa ko haka ne falan ma ra'a zalika abdullahi yayin da abdullahi ya ga haka kala sadaka yace i eh, ce haka ne babu lukufi ala dabbati bi arafata babin hukuncin tsayawa akan dabba bi arafa a filin arafa حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النذر عن أمير مولى عبد الله بن عباس أمير برران عبد الله بن عباس عن أم الفضل أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تشوا ودان سمتاني اختلفوا عندها يوم عرفة سن يسا أورنتا إتا أم الفضل بنت الحارث رانا عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم أكن تشوا من زال صلى الله عليه وسلم ينين أزمي يوكو كوبايا أزمي فقال بعضهم سيساشن سيتي هو sa'imu sashen sai ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ai azumi wa qala ba'dhum sashen sai ce a Manzala Allah bai azumi laysa bi sami, shi ba mai azumi ba bane fa arsaltu ilaihi bi qadahi Ya ce sai na aika wa annabi sallallahu alaihi wasallama da akushi na nunu. huwa waqifun wato ala ba'idi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye akan wato raƙumunsa fa sharibahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya sha daga wannan nonin kaga wanda yake nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba azumi yake yi ba a wannan rana ko ana dai so wanda bai halarci arfa ba ya azumci wannan ranar ko ana cewa siyamu yawmi arifata inni atasibu alallahi an yi kafiran sanatal lati qablahu ko mutum ya azumci ranar arfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina sa ran Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta wa mutum wato zinubansa da suka shekarar da ya gabata shekarar da ya yi da shekarar da ma za ta zo an gani tana da falala azumtar ranar arfa wato azumtar wannan rana To amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a suna ta kwanto so manzo Allah bai azumce ta ba saboda azumi saboda me saboda wato shi ma ci ne a wannan shekara ko ah, babu luqufi babu bayan bayna ne bi arfata babu hukuncin mutum ya tara a tsakanin salloli guda biyu a rana arfa wa kana bunu umar radiyallahu anhu ma idza fatatu salatu ma al imami jama'a bainahuma abdullahi dan umar ya kasance idan sallah ta tsere masa tare da liman jama'a bainahuma sai ya tara wato a tsakaninsu wa qala laysu laysu yake cewa laysu min sadi hadisani uqailun an ibn shahab qala akbarani salim anna al-hajjaj bin yusufa na zala bibin zubair wato ya saukar wa ya fada wa abdullahi bin zubairin yaki radiyallahu anhu ma Allah ya dada su sa'ala abdullahi radiyallahu anhu ya tambayi abdullahi kaifa tasna'u fil mawqifi yawm arfa ya kake aikatawa a mawqif a filin tsayawa ranar arfa Faƙala salimu sai salimu ya ce in kunta turidu sunnata idan sunna kake nufi fa hajjir bis salati yawm arafata ka je kai garji da sallah ranar arfa fa qala abdullahi bin umar abdullahi dan umar yake cewa sadaka abin da ya faɗa gaskiya ne innahum kanu yajma'una bayna zuhri wal asr fi sunnati sun kasance suna tarawa a tsakanin sallar azhar da al'asar ranar fi sun wato a arfa aikata hakan sunna ne ba li salimi sai na ce wato ga salimu afa'ala zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai sa yanzu manzo Allah ya aikata haka faqala salimu salimu wa hal yattabi'una zalika illa sunatau? shin me suke bi in ba sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam me suke bi in ba sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama a za mu tsaya anan Allah ya amfadar da mu abinda muka ji albarkar annabi sallallahu alaihi wasallama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 salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qul huwallahu uku da salatul fatih